الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من رفع صوته بالعلم أدرسي دمك كرنك كونا فينا مختصر صحيح البخاري نا التجريد الصريح نسونا التجريد الصريح نا إمام الزبيدي الله مسا رحمة زام تاشي يو هل يزمنا كراتوا كتاب العلم أدرسي نقوم شاء عند مالك تيوا باب من رفع صوته بالعلم babin da yake bayanin mutumin da ya daga muryarsa a wato wajen ilimi wajen isar da ilimi an abdullahi bin amr radiyallahu anhuma daga abdullahi bin amr dan as Allah ya kara musu yadda qala yace takhallafa annabi sallallahu alaihi wasallam anna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato yi jinkiri bayan mun yi gaba ana tafiya a halin bulaguro sai ya kasance a baya takhallafa anna fi safaratin safarnaha a wani hali na tafiya sai yayi jinkiri shi a baya jama'a suka yi gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana baya fa na bayan mun yi gaba muka yada zango sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riske mu wa qad arhaqatna as-salah sallah kuma wato ta same mu lokacin ta yayi muna halin tafiya wato mun samu kanmu a cikin yanayin lokacin sallah ya riga ya shiga wa nahnu tawadda sai muka sauka muna gaggawar alwala faja'alna namsahu ala arjulina sai muka dinga shafar kafafuwarmu saboda gaggawar alwala wato ba ma tsayawa mu wanke kafar da kyau fanada bi ala sautihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga murya yayi kira yace wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga digadigai azabar wuta ta tabbata ga digadigan da ruwa bai taba su ba marrataini aw salatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana sau biyu ko kuma sau uku mun karanta wannan hadisi a darasi da ya gabata malam ya kawo wannan hadisi ne kamar da muka bayyana a kitabul ilm saboda yace man rafa'a sautahu bil ilmi ma'ana daga cikin mahallin da ake daga murya in akwai bukatar haka shine wajen isar da ilimi daga cikin mahalli ko guraben da ake daga murya shine inda ake isar da ilimi mana wajen karantarwa babu laifi a daga murya in akwai bukatar haka din shine munasaba na wannan hadisi a wannan kitab na kitabul ilm akwai fawaid da yawa a cikin wannan hadisi daga cikin fa'idoji na wannan hadisi shine faɗin abdullahi dan amru Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama takhallafa anna ma'ana ya ce mai gaba shi kuma ina baya a halin bulaguro a halin tafiya ya ce fi safaratin safarnaha manzo Allah sallallahu shine shugaba amma duk da haka sai ya ce ku yi gaba yana bin sa a baya daga cikin hikimar bi baya shine saboda wato kamar garkuwa ko tsaro ne ga baya domin ana tafiya inda ya fi sauki a kama farmaki shine ta yana ta baya tunda kana kallon haka hankalinka ya gaba manzo Allah ta sallama a matsayin sa ne shugaba gashi yayi jinkiri a baya wani zai iya jefar da wani abu wani zai iya wani abu zai same shi ko dabbar ta abin nan a bashi a baya to duk wanda aka bari baya ko wanda suke zama a baya suna kula ne da al'umma wato misali na al'umma dangane da yanayi na halin tafiya manzo Allah ta sallama sai sai shi ne shugaba amma kuma yace ce ku yi gaba shi yana baya wannan yana nuna rahamarsa ga al'ummarsa da kuma wato kasancewar shi jagora ne wanda yake damuwa da jama'arsa ba wanda yake gaba bane ne ko yana tsakiya an kekewaye shi shi kenan ba wanda zai kusa da shi a'a har ma ce ake ai gaba shi yana tafi a baya lokacin sallah ya wato kuntata gare su ya ce wa kad arhakat na sala lokacin sallah ya riga ya riske mu muna gaggawa muna halin tafiya saboda haka sai aka sauka za a yi alwala aka yi gaggawa saboda yanayin halin tafiya sai ake ta shafar kafa ba a wanke ta yadda ya kamata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga murya ya wannan kira yace wailun lil aqabi minan nar wannan yake nuna cewa ashe wajibi ne a wanke kafa daga cikin fa'idojin hadisin shine wujub ghasl ar-rijlain al wudu wajibi ne in za alwala a wanke kafa saboda wannan lam'a suka bari ba su gama wanke kafar da kyau bane amma ga abin da aka yi musu wa'idi da shi tsawatarwa cewa duk wanda bai wanke kafar shi da kyau ba to ana za a azabtar da wannan kafa a wuta rana alkiyama wannan yake nuna duk abin da aka yi aka tsawatar da shiga wuta yana cikin kamar yadda malamai suke cewa manya-manyan laifuka kenan mutum ya yi alwala ba cikakkiya ba tana iya sabbaba masa shiga wuta Allah ya tsare mu amma watakila baka taba tunanin haka ba kai ko ka taba cewa alwala dan dai baka kyauta ta ba za ka shiga wuta watakila bai ma taba zuwan ba baka yi akan to ga abin da aka faɗa in baka kyauta alwala tana iya zamowa dalilin shiga Allah ya tsare mu kuma yan ce za a sa kafar a wuta ban sani ba ko cire ta za a yi a sa ta kai kana gefe eh kai za a sa kai ai an ambaci juzi'i ne amma ana nufin alkul ko ba haka ba eh zukira al wa yurad bihi alkul saboda ai ba za a cire kafar taka ita kadai ai mata domin haka ne ai babu hikima kai ake nufi saboda haka in dai kafa za ta shiga ko ai sai ma abocin kafa yayi mata rakiya kuma nan kake yake nuna maka muhimmancin alwala muhimmancin alwala ashe yana da kyau mutum ya tsaya yi ta da me da nutsuwa irin yadda kai baka sa a ranka ta ai ba wani abu ne kawai babu kai alwal ashe kamar lam'a a kafarka yana iya sabbaba shiga wata Allah ya tsare mu Allah ya ba mu ikon gyara shi yasa Imam al-Bukhari a can kitab abin nan abin nan a cikin littafin sa yayi babi anan sahih al-jami' sahih yayi bab ghasl rijlaini wala yumsahu ala al-qadamaini Ya ce babin da yake bayanin cewa za a wanke kafafu kuma ba za a shafi za a wanke kafa kuma za a shafa a kansu ba a kitabul wudu ya kawo wannan babin imam tirmidhi zai ke cewa wa fiqhu hadha alhadith annahu la yajuzu almas'al alqadamayn idha lam yakun alayhima alayhima khuffani aw jawrabani ba za a shafi kafa ba wanke za a yi da kyau inje imam tirmidhi a jami'in sa shi ma sunan ɗinsa. yake cewa wannan hadisi da ya kawo yace yana nuna cewa shi wanke kafa ake da kyau ba za a yi shafa ba sai dai in an sanya kofi ko jaurabi shine safa haka imam tirmidhi ya fada imam nasa'i a littafin shi ma sunan ɗinsa a kitabu tahara ya kawo babi shi ma ya yi babi dangane da cewa kafa wanke ta ake yace bab ad-dalilu ala anna ar rijlain al-ghusl al-ghusl wa anna mashahuma la yujzi babin da yake bayan cewa faralin abin da ya shafi kafafuwa shine wankewa al-ghusl yace wa anna mashahuma la yujzi shafa akan su baya isarwa haka imam al-baihaqi a sunan dinsa kubra shi ma yayi babi imam ibn khuzaimah duk dai malamai sun tafi akan cewa shi ibn khuzaimah ma cewa yayi bab at-taghlib fi tarki ghasl al-aqibayn fi al-wudu babin da yake bayanin tsawatarwa da kuma wato gargaɗi a akan rashin wanke digadigai a yayin alwala wannan yake nuna maka duk malamai ahlus sunna sun tafi kuma dama dai ba gaba ɗaya ahlus sunna sun tafi kan cewa kafa wanke ta ake dalilin su kuma shine aya qur'ani wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ko idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ko wa aydiyakum ila al-marafiq fa ce wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga nan adafin wanke eh, kafa an yi adafinsa ne a can baya ba adafi akan maso ba me dalili akan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa ya nuna wanke aiki ba a taba rawaito hadisi ba ko me rauni cewa ma aiki sa sallama yayi alwala babu khuffi ya shafi kafarsa ko me rauni ba a rawaito ba saboda haka menene wajibin kafa alwala wankewa shi shi'a mai hujjar su na cewa ba za a wanke kafa ba ne suka ce ayar ana karanta da wasalin kisra wa aljulikum adafi akan wamsahu bi ru'usikum sai mu ce to amma ya ma'aikin Allah ya aikata tunda shi yake fassara alqur'ani shi wanke yayi bai taba shafa ba ba kofi ba su kuma suka ce ba su yarda da shafa kan kofi ba shi kuma annabi za a wasallama hadisi mutawatirai hadisai mutawatirai an rawaito sai ya shafa akan kofi tawatar an sallallahu alaihi wasallama annahu masala al-khuffain to kaga kenan shi ya shafa yake akan kofi in kafa ce kuma ya wanke ta saboda haka dai wannan hadisi yana nuna wajabcin wanke kafa da kuma me game ta da wankewa ta'mim ar-rijl yani inda al a wanke kafar a amma ne kafar baki daya yayin da ake wankewa a game ta da wankewa kar a bari lam'a barin lam'a zai sababa wannan wa'idi da yazo a wannan hadisi wailun lil min an nar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk diga digin da ba abin nan wanke shi da ruwa ba za a sa shi a wuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ka bayyana lokacin da yake bayani ya daga muryarsa saboda jama'a ce da yawa kuma kar ku manta a halin tafiya ne saboda haka ana bukata a daga murya dan me kowa ya ji watakila a waje ɗaya ne a zaune ma murya ko ba a daga ba ana iya ji amma wannan a waje a filin Allah ne ko ba haka ba sannan kuma jama'a ce da yawa matafiya shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya daga murya yayin da ya kira ko ya faɗakar akan a wanke kafafu da kyau akan a wanke kafafu da kyau to saboda haka malam ya kawo wannan hadisin sha babu laifin an bukaci a wato isar da ilimi in akwai bukata shi ma a daga murya in akwai bukata wajen isar da ilimi a daga murya amma in ba bukata shi ma ba sai an daga murya ba ko da wajen ilimin ne shi yasa ma shi imamu malik bai ma yadda da daga murya ba ko a wajen ilimi ne kana gani akwai rage wato akwai zubar da wato daraja kima ta mutum akwai zubar da daraja saboda daga cikin makarimul akhlaq akwai kamewa ga barin ne daga murya shi yasa ma Allah tabaraka ala ya bamu labari a cikin alkur'ani cikin abin da Luqman yake wansa a dansa nasiha a cikin abin da surat Luqman yace waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankaral al-aswati la hamir in za ka yi tafiya ya ce waqfit fi mashika ka yi tafiya wato sannu sannu abinda ake nufi tafiya ba irin tafiya da za a ga kamar za ka tayi sama ba a daidai wa daida tsaka tsakiya ba kuma tafiya irin ta irin ka nuna kai mai tsoron Allah ne wali ne kana tafiya ka sun kuda bayan ka kana sanda ba wannan kuma shirme ne shi ba <laughs> ba ma'ana <laughs> wai saboda tsoron Allah kana tafiya wani sadda kana Wani ba ma'ana shi wani shi ne manzo Allah ta san yana tafiya yana taka kafarsa yana tafiya tafiya ta alamar miji karfi yawwa amma ko ba tafiya irin wacce kuma zaka kamar abin nan haka baka cikin ka ba a tafiya shi yasa ce waqsid alqasd tsakiya daidaito sai yake kuma waghdud min sautik ka dai ka sassauta muryarka dalili inna ankar al-aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine nawa in yi wannan babu daɗi, in ka ji to saboda haka karka zamo kai kamancecena da wannan dabba a baki amma irin wannan sauti marar daɗi. saboda haka baya daga cikin makarimul akhlaq irin wannan hayaniya ashe zama aka sufanta maza Allah ta'ala aka ce walaysa bisakhabin fil aswaq baya daga murya dama kasuwa masha Allah gidan daga murya ce ai ta hayaniya a kasuwa ba sai kaga mutum kamar ya kamar baya cikin abin nan sai yi ta mamaki kawai ya rikice babba babba ana to me haka kai a nutsa mana ba sai ka daga murya ba ba sai an yi hayaniya ba ba sai amma ka shiga kasuwa sai ka ji kamar ko ina murya kake ji ana daga ana ta hayaniya babu ma'ana a haka shi yasa ma kaga daga cikin tsohon manzo Allah sallallahu kenan ɗabi'ar mutane ce haka sai shi ko yake sa sallallahu saboda shine mai kamala a cikin sa shi baya yin haka dan ba kamala bace ana so kullum a ganka da me da nutsuwa da kan ba daga murya da da hayaniya irin abin nan din to bare kuma a majalisin hira a kaga mutum yana dariya a bayan katanga can wancan layin zaka ji murya sai ce subhanallah me yake faruwa ce ai wane ne take majalisi na hira wannan babu kamala a cikin wannan kaga mutum yana ta kyakya ta dariya yana yana daga murya ana ta abin nan wannan ba daidai bane kuma subhanallah ga wasu mutane suna da wannan dabi'a kuma wai suna ganin ma burgiya ce a daga murya ai abin nan <laughs> wannan dabi'ar mutanen jahiliya ce kamar yadda aka kawo cewa su mutanen jahiliya har albahari suke da daga murya saboda su wai suna ganin hakan isa ce irin ka ba da tsoro ɗin nan kai ba dama ne <laughs> to amma musulunci ya ce a musulmi ana so a gani da mai da kamala da nutsuwa da kamewa ba hayaniya tare da shi ba hayaniya tare shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ladabtar da mu da wasiyar Luqman a cikin Alkur'ani cewa a sassauta murya kada a daga murya ko da a fagen ilimi ne in ba a bukata ba sai an daga murya ba bare kuma a ce a masallaci bare kuma a ce a masallaci ko a majalisi na karatu kaga wannan ai ba a tambani mutum zai yi duk wanda ya ko ai kaga ba ya da nutsuwa ya ce a masallaci mutum ya ɗaga murya ya ta abin nan misali a cikin masallaci ya sa aka rawaito wata ranar umar dan khattab Allah ya kare da gare shi hadisin as-sa'ib ibn yazid wanda imam al-bukhari ya rawaito yace wata ranar ina zaune a masallaci sai naga an jefe ne da tsakuwa da na ɗaga sai naga umar ne yake jan hankali na da naga shine sai yace min zo da naje sai yace min faqala idhhab fa'tini bi hadaini ga wasu mutane biyu tan ji umar ya nuna je ka tawo min da su faji'tu bihima sabi sai sai so da su wajen Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu faqala min aina antuma yace ko ko daga ina kuke qala min ahli ta'if suka ce ai mu ba ƴan gari bane ba ƴan Madina ba daga faifa muke faqala sai Umar yace law kuntuma min ahli balad la awja'tukuma da ƴan gari ne sai jikin ku ya ga mu a masallacin manzon Allah tarfa'ani aswatukuma fi masjid rasulillah a masallacin manzon Allah kuke daga muryar ku a ƴan gari ne da kun ji a jikin ku da sai kun sha ladabi to ba a haka a masallaci eh, tunda su watakila baki ne ba su da karancin karatu shi yasa aka yi musu afuwa aka gyara cokar ku kuma yi to kaga ba daidai bane a masallaci ya zamo ana abin na to amma abin mamaki in an zo daurin aure a masallaci kuma sai ya zama wata tasha a ga wannan ma yana ga cikin illolin rashin ladabi da mutane ba sa ladabtuwa da ladabi in an zo to wai menene sai an yi ta hayaniya din ba za a zauna a nutsu ba masallaci ba waje ne na hargowa da abin nan ba waje ne na nutsuwa da ibada waje ne na zikiri da ambatan Allah to kuma ne yake nuna maka cewa dama dai Qur'ani ya gaya mana kaga yanzu ana yi mana magana game da da makarimul akhlaq cewa musulunci yana koya maka nutsuwa da rashin daga murya da hargowa da rashin ana so a ga mutum a nitse musulmi to wannan amma dabi'u na yau da kullun kenan ko a kasuwa ba a so a yi to ina ga wanda yake zikiri yana tumuwa yana ihu yana daga murya yana tsalle wannan automatically baya bukatar kai bayani kaga ba daidai bane tunda gashi a nan ma an ce kuma qur'ani ma ya gaya maka ladabi na zikiri ko yace wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan kaga tadarru wa khifa kana cikin nuna kankan da kai da ladabi a gaban Allah wa kake ambato wa kake kira yanzu abin nan walillahi almasalul a'la Allah shine madaukaki idan wannan wa yake da suna nan cikin gari gidan nan babba abin nan a ado Allah ya ji kansa ko kuma wanda yake abin nan in yazo ah, za ka kira sunansa ya ah, ka ji a jiki ka kuwa eh ka kira shi ka kira sunan shi kai kwala wata kira bota tana wuce ka ce bare za ka yi to Allah ne za ka yi wa haka ubangijin ta kai idan wannan ba za ka yi masa ba Allah ubangijin talikai za ka kwala masa kana kana kuma abin nan wannan ya ishe ka misali ba daidai ba ne in dai bawa karkantacce bawa bawan Allah ya fi karfin kai masa wannan a ce maka kai rashin ladabi ba haka za a ce ba to ina ga ubangijin talakai min babu aula shi ya fi cancanta an kana gabansa kai ne kuma abin mamaki in ka je fada ya ake cewa ladab me yasa me yake nufi mahallin daban yake ba waje ne na za ana harguwa ana abin nan in ya zauna akan karaga a in ya ja amawali abin nan ka zo mana kai to a gaban ubangiji ne za ka yi rashin ladabi ka tuhu ka yi ihu ka kira kana ina ai daga wannan ma ka san ba daidai bane kuma qur'ani karara ya gaya maka waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa qima sace wa al jahri min qawl kar ka daga murya kar ka yi hayaniya ga da harguwa a gaban ubangiji har ga an abinan to dan Allah wannan karatun ko dai ban san ko a littafi qur'ani dai muna da shi gashi kuma ayar da aka karanta qur'ani ce ko kuma ga hadisai nan duk an karanta da manganun malamai to amma wasu mutanen da suke yin wannan sun ba su karanta waɗannan ba ne a'a kawai dai magana shi cewa su kawai ba haka za su yi ba to ko ba su yi daidai ba dan qur'ani ba haka yake ba manzo Allah ta'ala ba haka yake ba magabata manyan mutane ga imamu malik an rawaito cewa hatta wajen karatu bai da daga murya ba saboda yana ganin babu ladabi kana karanta hadisin manzo Allah kana karanta alqur'ani kana hargowa da yadda ba yana so a yi ladabi a majalisi na ilimi to saboda haka ba daidai ba ne duk abin da mutum zai yi a majalisi na ilimi ko a masallaci inda ake ambatan Allah inda ake karatu ya ɗaga murya ya yi rashin ladabi ba daidai ba ne ba daidai ba ne manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan ji mai ruwaya a aw salasan sau biyu ko sau uku ba ni ruwa mana sau biyu ko sau uku dan ya nuna maka in ana karantarwa wani lokaci zaka maimaita wani abin saboda watakila mai jin karatu ɗalibi yana buƙatar aimi a ja hankalinsa ka faɗa ka kuma maimaitawa ka faɗa ka kuma maimaitawa saboda hankalinsa ya dawo ya fahimci ga abin da kake nufi to wani hadisi kenan da malai kawo babu marrafa a sautau bil ilmi sai babi na gaba ce babu tarhil imam al mas'ala ala ashabihi li yakhtabira ma indahum min al ilm babin da yake bayanin cewa malami ko shugaba zai jeho matsala ko ya gabatar da matsala ga masu wato da suke gaba gare shi abin nan jama'a su kenan ɗalibai ko kuma wanda suke zaune a gabansa domin ya gwada su ya gani abin da suke da shi na ilimi ya ga abin da suke da shi na ilimi an ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna min ash-shajari shajaratan yace a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu warqaha ganyenta baya zubewa wa innaha mathalul muslim ita kwatankwacin ya take kamar kwatankwacin musulmi ne fa haddisu ne mahiya ku bani labari kun santa wacce ce wannan bishiyar fa waka annasu fi shajaril bawadi mutane da suka ji sai hankalin su ita fa waje nesa suka dinga lissafo bishiyoyi na daji albawadi kala abdullahi sai abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda ita wa waka fi nafsi annaha nakhla amma ni alaina da aka faɗa ni abin da na yi tunu shi ne ita ce bishiyar dabino yaitu, amma sai na ji kunya in faɗa sun makalo haddisna mahiya ya rasulallah su ce ka kaza ce ba ita bace su ce kaza ce ba ita bace a ƙarshe suka ce ma'aikin Allah ga ya mana wacce ce ko wannan bishiyar kala hiyan nakhla ya ce ita ce bishiyar dabino kaga wannan hadisi manzan Allah salama ya jefa musu tambaya domin ya gwada irin fahimtarsu wani hadisi malam ya tashi a kitabul ilm don ya nuna mana a wajen karantarwa wani lokaci za a jefa tambaya ga masu wato wanda suke zaune a majalisi domin a gwada fahimtar su da kuma iliminsu dangane da abubuwan da ake ainihin wato faɗe a nan majalisi na karatu ko na ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar shine mafi wato eh, iya koyarwa cikin dukkan mutane babu wanda ya fi manzan Allah ta talama gwanancewa wajen isar da ilimi yadda yake wato salo-salo-salo na karantarwa da kuma fahimtarwa da jan hankali saboda haka manzan Allah ta talama daga cikin salon da yake amfani da shi shine tsar al-mas'ala yakan jefa wa sahabbai tambaya sannan kuma ya nemi musu bayar da amsa amma tambayar da yake jefawa tambaya ce da wato mai saukin fahimta ba a ba dan akwai hadisi ya hana manzo Allah ta sallama ya hana abin da ake ta shi al-ughlutat me ughlutat shine wato irin wannan kamar a ce wato al'amura masu rikitarwa abinda ba za a iya gane amsar ba a'a ba irin wannan ba ko abinda yake ba na ilimi ba na abinda yake ba wata fa'ida a faɗo abinda ba zai yi wa mutane amfani ba irin wannan ba a'a abinda yake mai amfani wanda akwai ilimi da karatu a cikinsa kamar wannan hadisi da imam al-bukhari ya kawo a wannan kitab al-ilm a wannan babi shine tambayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga waɗannan sahabbai na wata bishiya da yake cewa ganyenta baya zubewa sannan kuma ta yi kama da musulmi ko shakka babu dole mutum ya yi mamaki ya ta tunani to wannan wace irin bishiya ce wacce ta yi kama da musulmi watakila da ba don an riga an faɗa ba a nan da za a tambayi wasu mutane da watakila ba za su iya gano ta ba tabbas sai su yi ta tunani kuma nan kan ma zai wahala tunda ba mu da bino ai sai da mutum sai ce to wace bishiya ce wadda ganyen ta ba zubiya kuma wace bishiya ce kama da musulmi to amma da alhamdulillah an riga an faɗa amsa ba a gwada ba kowa ya ji saboda haka kawai tambayar da za a yi shine kamancece da musulmi kamancece da musulmi a e, kasancewar amfanin wannan bishiyar din kowa ya sani bishiyar dabino tana da alkhairai masu yawa Allah cikin hikimarsa ya sanya ta bishiya ce mai albarka shi yasa aka malamai suka ce Allah ta'ala yake buga misali da ita daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama tu'ti ukulaha kullu hinin bi rabbiha Allah ya buga misali da ita ya kwatanta ta da kalmar la ilaha illallah wato shajara ce tayyiba mai albarka wacce take mai amfani tana bayar da amfani malamai suna cewa tana da alherai masu yawa kamar yadda musulmi mumini yake da alherai masu yawa daga cikin alkhairanta shine ita inwata kullum tana tsaye waje ɗaya ita ba ta karkata inuwarta saboda a tsaye take kuma ito kullun yadda take haka inuwarta take a tsaye dawamu zilluha sannan kuma 'ya'yanta ba ta amfanin su tun daga fitowa har su bushe su amfanin su har abada ne ma'ana tun suna danye ake amfana da su har su bushe har ajiye kuma a ci gaba da rayuwa ana ci to ita uh, abin 'ya'yanta ƴaƴanta samar ɗinta kullum masu amfani ne ba sa gushewa in an in suna danye a ce amfana in sun bushe ma a ce amfana sannan kuma kamar yadda aka faɗa ganyenta baya zubewa ta kuma da shi ake yin kaba da shi ake yin zare irin abin nan igiya da ake ɗaurawa irin ta kaba ana yi da abin nan ganyenta sannan kuma idan ta bushe itanta kuma ana amfana da shi ta hanyoyi da yawa a yi amfani da shi a matsayin makamashi ko kuma a yi wasu amfanin da da shi kamar rufin gida da gashin abubuwa da yawa har akan akan sassaƙe a yi akushi da shi abin nan kututturarsa sannan kuma 'ya'yanta idan aka ci bayan 'ya'yan dabinan aka ci dabinan 'ya'yanta kuma ana ana ana ba wa dabbobi kamar raƙumi suna ci su kuma alas ne saboda haka babu wani abu nata da bai da amfani gaba ɗayanta alheri ne da amfani shi yasa kamar yadda mumuni yake wanda yace la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan kalma tayyiba tsarkakakka kyakkyawa tana tasiri a cikin rayuwarsa zai zamo dukkanin shi alheri ne babu sharri tare da mai imani dukkanin shi alheri ne inda wannan kalmar ta ratsa jikinsa to za ka da shi kamar bishiyar da zino yake in zai yi magana zai faɗi alheri in zai yi mu'amala zai ta alheri ba za ka taɓa zaton zai cutar da kai ba shi yasa yake cewa almusulmi na kwarai almuslimu man salima na min lisanihi waye dai shi kullum in ka gan shi alheri ka gani babu sharri tare da mai imani mu'amalolinsa da rayuwarsa dukkaninta za ka ga kyawawa ne saboda tasirin wannan kalma ta la illallah tare da shi to in ka kwatanta wata bishiya da mai musulmi haka yake amfaninsa babu sharri tare shi duk rayuwarsa amfani ce shi yasa manzo Allah sallallahu ya kwatanta shi da wannan bishiya mai albarka albarka mai musulmi da kuma albarka ta wannan bishiya a wannan hadisi Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa na zauna a majalisin da mahaifina yake zaune a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba laifi bane in zaka taho karatu ka taho da ba da danka ka riko hannunsa ku taho ku zauna ku jera a gaban inda ake samun ilimi in aka yi wata magana kuma in ya fahimta ka zuya ka ce ka gane ni fa ban fahimci mai malam yace ba ka ji abin da ya faɗa yace eh baba na ji ai kaza yake nufi ce yawwa ka ga yi maka amfani to ka gani ga shi ya ji kunya saboda ga mahaifinsa bai ba da amsa ba to amma shi ya gano yace sai na ji kunya wannan yana cikin ladabi ya kamata mu ladabtar da 'ya'yanmu a a bisa sanin ya kamata yawa dan da zaka zo da shi makaranta ya zamo kai masa abin nan ka riga ya ka koya masa ladabi in mutu in an je makaranta ga yadda ake ga yadda ake ga yadda ake kuma ma ya riga ya yi wayo ba yaro ne kankani ba ko ba ka ba za ka ɗauko kankani ka tawo da shi wanda ba zai fa'idanta ba wanda ya riga ya yi tamizi shekara bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyar ya riga ya yi wayo yana iya ganewa to saboda haka in za a je musamman yin karami ne ka nuna masa ga ladabin da ake an je wajen karatu ba a kaza yawa an je nutsuwa ake sauraro ake kokari ake a fahimta abinda amala ya faɗi kana kiyayewa shine abinda ake zuwa abin to kaga sai ya zamo ya amfana watakila wani lokaci ma ita na ma ka ce eh, za mu tafi karatu darasin da aka yi satin jiya ko ina aka kwana ka tuna sai ya tuna maka an ka manta an za ka yi muraja a kenan duk wannan amfani ne ka zo da ɗanka majalisin karatu Dan ka amfani shi ma ya samu albarkar da ake samu sai ga ya amfana watakila kai ba kama amfani fiye da shi ya fi kama amfani ya ji karatun ya ɗauka kuma ya aiki da abin da ake karantawa kaga an yi mai an samu alkhairai masu yawa kuma ka nuna masa cewa in ya fahimci abu ba laifi ba ne in an tambaya ya ba da amsa ba laifi ba ne ba laifi ba ne domin ai da abdullahi ce wa mahaifinsa ni fa na na gano amsa na ji kunya an faɗa ne sai ce ma mana aka an ta kula me yasa baka faɗa ba ai da ka faɗa dalili saboda ai yana so ya ji daɗi cewa ɗansa ya iya fahimta abu yanzu ga jama'a duba a gane ba da ya faɗa kaga ai da da ya zama ya yi fice ya ce a ah, wani ai kaga ya gano to saboda haka dan ya faɗi amsa ba laifi bane ba laifi bane cikin ladabi da girmama na gaba cikin ladabi da girmama na gaba shi yasa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda lokacin da ɗan nasa yake cewa ya gane sai yace ai ka faɗi hakan shi ya fi min daɗi yace fiye da min humurin ni'am a bani jajayen kuma haka yace a riwayar abin na ibn hibban yake cewa abdullahi dan umar yake cewa aradtu an aqula hiyan nakla, da aka tambaya ana ta bada amsa daban-daban a raina naji ita ce bishiyar dabinuwa amma na so in faɗa fa mana'ani makanu abi sai na ga babana ma bai faɗa ba da manyan abokansa ni na faɗi babana yana zaune ya faɗa ba amma sai baban na ce a ah, dan ban faɗa ba za ka iya faɗi za ka iya faɗa bayan an faɗa ya ce fa zakar su zarika li na ce baba ni fa na ma gano fa ka ka na a habba ilayya min kaza wa kaza ya ce wallahi da ka faɗa ni ai na fi son haka fiye da abani kaza ka a wata riwaya ce min humurin a fiye da abani jajayen raƙuma tarbiyyar da ɗanka zai samu ya fi maka komai a duniya wanda yake nuna maka ashe duniyar ba wani abu ne ita alherin da yake cikinta wanda zaka samu a cikin rayuwarka da iyalanka ita ce duniyar Allah maka albarka da imani da aiki na kwarai ko Allah maka albarka da mace mai addini ƴaƴa masu tarbiyya to kuma shi kake bukatar me ba ka da titi ce ni wallahi duniyar nan kawai mutum kawai ya zauna ya kamar ya zo duniya mt ba ko titi to duk wannan abin da aka baka dan Allah ba ni'ima ce kai titin ya dame ka Allah ya baka imani Allah ya baka lafiya Allah ya baka ƴaƴa masu albarka masu binnan eh, mahaddata Qur'ani ko makaranta ko ɗalibai ilimi ko matarka masha Allah me kake bukata ai ai magana ta kare shikenan kai bukata ta biya wannan ita ce ni'imar wannan shine daɗin duniya amma a ce an baka duk arzikin duniya kafi Bill Gates ko kai ne lambawan a duniya kafi kowa kuɗi amma yanka ba albarka mai amfanin ka ka yi mai ka zuba su a ina za ka kai su ka yi mai da su matan ka ba addini ayan ka ba addini ka yi mai kenan Addini shine shine kimar shi yasa su sahabbai sun ai mun karanta abin nan ko dan da ya gabata kimar lahira suke gani ba duniya ba duniya tana daɗi amma daɗin guda nawa ne ɗan kaɗan ne ba zai kwatantu da lahira ba so sa'ayin mutum da ƙoƙarinsa alherin ya samu na wanda zai zama masa gudanar lahira Shi ne abin nan Allah ya baka imani ya baka aya na shi nan bukata ta biya so mutum ya daina tunanin cewa bai tara a duniya ba sai ta takaice da bakin ciki ba wannan ba abin bakin ciki ba ne. shi wanda Allah ya bashi ya bashi ne zai gwada shi kai ma da aka ba a baka mai yawan ba ba a baka bane dan ayi mai a gwada ka amma kai da shi wancan duk Allah ya haɗa ku a jaraba guda ɗaya ta imani da aiki na kwarai wannan ne wanda kowa zai sa a yi domin ya samu wannan ke nuna cewa yana da kyau a mutum ya kokari ya ga cewa ƴaƴansa bai basu a baya ba da iyalansa wajen abin da ke na alkhairi wajen neman ilimi na addini duk inda ka je makaranta ka tuna wanda ka warwa a gida yanzu ka tuna ɗanka yana ina matarka mai take yanzu a gida tana kallon talabijin ta kunna inji ko tana kallon abin nan NBC 2 ko action NBC action ko tana kallon Bollywood ko tana kallon waye abin nan wannan eh, abu ga sunan wannan abin hausa hausan nan gashi nan to shikenan kai kuma masha Allah kana masallaci yanzu ana ta karanta Qur'ani da hadisi kuma yanzu kai baka da matsala yanzu kai baka tunanin kana da matsala a gida baka tunanin yanzu wannan zaman ka anan baka ci riba ba saboda ka bar baya da Qur'ani da hake cewa <laughs> eh a'a riba ka shine in ma baka tawo da ita ba to lalle ka saya mata data ka ce za a yi karatun nan za a sa a waya ki saurara kuma in ka je ka tambaya kin ji karatun me aka faɗa wajen karatun ni na dan abin na hankali na bikin bikin kin fahimci wani abu dan ma ka tabbata tana bibiyar karatun ko ba ka ba da waje <laughs> tun yanzu an ci gaba yawwa shine amma kar ka kyale ta da inji a gida ka ce ka ce in magarba ta ki kira almajiri ku ta miki da inji dan ta ga ta ga ta ga talabijin sai kuma ka tawo makaranta an yi ba a yi ba ka tawo makaranta ka bar ɗanka yanzu na tambaya ina yake wallahi ban sani ba subhanallah baka sani ba to wallahi baka san kai ma inda kake ba kenan ko ba haka ba in ko ka san inda kake ya kamata ka san inda yake shi ma ka zo masallaci wajen inda ake ambatan Allah wajen albarka kuma ka mance da danka wannan kuskure ne ya kamata lalle ka ga cewa shi ma ya samu wannan alkhairi Allah ta'ala ya ba mu dacewa babul qira'ati wal ardu ala al muhaddis babin da yake bayanin wani salo daga cikin salo neman ilimi shine al qira'atu wal ardu ala al muhaddis da karatu da bijirar da ilimi a gaban malami al-muhaddis ma'ana akwai alqira'a ala al-alim kai karatu ga malaminka akwai kuma al'ardu wato al'ard shine ka ka karanta masa yana ji a littafi suka ce al'ardu akwai littafi alkitab kuma alqira'a kuma kawai shi ji yake yi kai zaka rike littafin kana karanta shi kuma yana ne yana sauraron ka saban al'ard shi kuma ga littafi ana kallo ana bibiya don a tabbatar da abin da ake karantawa haka yi malik ya cewa an anas radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda قال يتي بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في a wani yayi mana zaune a masallaci tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dakala rajulun ala jamal sai wani mutum ya shigo masallaci akan kan sa farfajiya kenan ko fa nakahu ya sauka da kada raƙumin ya durƙusar da raƙumin fil masjid sun ma'akalahu ya to sannan ya samar da baibayi sun makala bayan ya sawa raƙuminsa da baibayi ya sauka a kan raƙumin ya yi masa da baibayi sai ya ce ayyukun muhammad jama'a da kuke zaune da allah wane ne muhammad a cikinku wanda bai sa'a salama muttake bai na zahara ne manzo allah sa'a salama na cikin sahabbai muttake ya dan kishingida ya jingina shine muttake ya dan jingina ya gida fakulna sai muka ce haza rajul al-abyad al-muttaki da ya tambayi sai aka nuna annabi sallallahu aka ce wancan wancan farin mutumin nan wanda yake kicin gida shine annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rajul sai mutumin ya yace ibn abdul muttalib kai ne dan gidan abdul muttalib fa qala annabi sallallahu salama kad ajabtuka sai manzo Allah sai na amsa maka me kake so fa qala sai mutum yace inni sa'iluka fa mushaddidun alayka kai hakuri zan maka tambayoyi kuma zan dan tsananta maka fil mas'ala cikin tambaya fala tajid alayya fi nafsi kar ka samu damuwa da wato fushi a cikin zuciyarka fala tajid yani la taghdab kar ka yi fushi da ni dan gaskiya tambayoyin na masu tsauri ne <laughs> kala sai ma'aikin Allah ya ce sal amma badalak tambayi me kake so a baka amsa tambayi fakala sai ce as'aluka bi rabbik ina tambayarka ina hada ka da ubangijinka wa rabbi man qablaka da ubangijin duk wanda ke gabaninka Allahu arsalaka ila nasi kullihim yanzu Allah ne ya aiko ka zuwa mutane dukkanin su qala sai manzo Allah ce Allahumma na'am tabbas haka ne ya kara da Allahumma bai ce na'am kawai ba ya hada hadda Allah ce. eh na shaida da Allah haka ne qala mutum yace an shuduka billah kuma zan maka magiya da Allah kaga da zai as'aluka yanzu kuma ce anshuduka ina maka magiya da Allah Allahu amaraka an tusalli as-salawati al-khams fil yawmi wal layla Allah ne ya umarce ka yace ayi sallah biyar ko kai sallah biyar a dare da yini qala ma'aikin Allah ce Allahumma na'am yace ni ma na wato abin nan shaidar da kai da Allah cewa haka ne Allah ne ya faɗa qala yace an shiruka Allah ina yi maka magiya da Allah Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqa Allah ne ce karbi wannan zakka min aghniya ina a wajen mawadatan mu fa taqsimaha ala fuqara ina ka wa talakawa a cikin mu an tsallake an ta'khudha min hadhihi sadaqa min aghniya ina fa taqsimaha ala fuqara ina ko ba nan bai na to ni na haka yake ni na haka yake eh Allah ne yake karbi sadaka daga wajen mawadatan mu ka bawa sadaka daga cikin mu fa kana bisa sallama Allahumma na'am manzo Allah yace eh tabbas na shaidar da kai da Allah cewa haka ne fa qala rajul nan ba aka asawun ba nan ba kai ma na ba ka asawun eh an tsallake nan ba aka asawun wato riwayar da mallan ya rubuta nan ba an bace azumi ba faƙalar rajul sai mutumin nan ya ce bayan ya waɗannan tambayoyi amantu bima ita bihi na yi imani da abin da ka zo da shi wa ana rasulu man wara'i min kauni. kuma ni ɗin nan manzo ne ɗan saƙo daga mutane na da na baro su a gida tan baya wa ana zamam ibn sa'laba sunana kuma zamam ibnu sa'laba aku bani sa'ad bin bakr daga cikin kabilar banu sa'ad dan bakr mala ya kawo wannan hadisi ne saboda me mutumin nan da izo yana gaya wa manzan Allah manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam yana me yana cewa eh shine al-ard shine al-ard ma'ana yana gaya masa haka ne yana cewa eh haka ne haka ne yana cewa eh haka ne malamai sun yi bayani game da al-ard wal qira'a me bambancin al-ard wal qira'a nau'i ne muka ce na tahammul al'ilm yadda ake karɓar ilimi a wajen malamai ma'ana daga cikin salo da ake karatun ilimi wajen malamai akwai alkira'atu wal arz wasu malamai suka ce abu ɗaya ne da al'arz da alkira'a wawu ɗin kawai adabi ne tafsiri cewa wannan shine wannan domin aidi suna kama da juna wasu suka ce a'a bainahuma na khusus qira'a ta kunshi arz amma arz bai kunshi qira'a ba an gane ko domin za a iya cewa karahu arzan ya karanta shi ta hanyar bijirar da littafin misali kana da littafi da yana da littafi bi ma'ana annal qira'a hiya al-ard wal ard huwa al a wani kauli kenan ko abu ɗaya ne wasu ka ce a'a akwai bambanci yace al-qira'atu ma'ana an yaqra talib ala shaykh wa laysa al-murad an yaqra bi khususi wa kana karanta malamin yana ji an gane ko wa huwa mumsikun bi aslihi yana rike da littafi kai ma kana rike da me da littafi kai masa arzi kenan al ard shine da littafi yana kallo kana kallon littafi to wannan kai ard kenan amma in babu littafi shi kai kake karanta shi kuma yana sauraro to ya zama qira'atun ala shaykh kana karantawa shi kuma yana sauraro ba tare da shi yana dauke da me ba da littafi ba to anan kaga shi damam yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi kaza din nan kace kaza haka ne ce eh haka ne kaga yayi masa me ya karanta masa shi kuma ya kenan qara'ahu alaykum ya ci kuma ya tabbatar da shi akai Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutane baki dai kamar yadda ka faɗa tunda ai ya riga ya ji labari ya riga ya ji labari kuma shi ya ma yi imani tun kafin ya zo dan da bai imani ba da bai san labarin wa'annan abubuwan ba duka to saboda haka yana faɗa manzan Allah ta san yana tabbatar masa kaga ya kira alai to haka malaman hadisi zaka zo kana karanta malami shi kuma yana maka ikrari cewa eh haka ne eh haka ne eh haka ne an gane ko to malamin suka ce shi yasa malam ya kawo wannan eh, a matsayin hujja na alqira'atu ala alalim cewa kana karatu a gaban malami shi kuma yana maka ikrari yana cewa eh haka ne ka karanta daidai kaga a ƙarshe ka gamsu in kuma da gyara sai ce gyara sai ka gyara to a ƙarshe ce littafin ka kenan yi arzi a wajen malami qara'tahu ala shaykh in kai kana da wani littafi shi kuma bai da in yana da littafi za an yi muƙabala kenan yana kallo kana kallo ko kuma shi bai da littafi kai kuma kana littafi kana faɗa yana maka ikirari yana tabbatar maka kana karantawa shi yasa malai ka wannan hadisi a wannan babi na alƙira'atu wal arzu ala al muhaddis aw al alim ka karanta a gaban malami yayi maka ya tabbatar maka da abin da karanta masa a wannan hadisi akwai fa'idoji masu yawa daga ciki kamar yadda mun karanta hadisai da dama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda yake Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim yana da yana yana da juriya wajen mu'amala da mutane daban-daban daban-daban kowane irin dabi'a ta mutum ya zo shi manzo Allah ta san zai mu'amala shi yadda yake kuma za a rabu lafiya kaga da yawa mutanen kauye suna masa abubuwa musamman larabawa da suke cikin hamada da raƙuma suna da jafa'i suna da kaushin hali suna da ɗabi'u dan lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su sun rayu ne a lokacin jahiliyya wato ɗabi'unsu duk babu koyarwa irin wannan ta nutsuwa wanda musulunci ya koyar amma sai daga baya aka koya musu irin wannan ɗin saboda haka duk wanda ya zo da ɗabi'u daga cikin ƙauye ko daga daji sai a yi haƙuri da shi ga wanda ya zo cikin masallaci ya sami gefe ya tsuguna ya fitsari kaga za a yi masa hayaniya ce manzo Allah ce ku kyale shi bai sani bane bai sani bane da ya gama yace zo yace ba a haka malam masallaci wajen ambatan Allah ne wajen sallah ne wajen karatun alkur'ani ne to mutumin ya riga ya ga yadda wayancan suka yi masa abin nan rubdugo saboda haka sai ya ce to ni dai ban taba ganin malami da iya karantawa irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba har ma ya addu'a ce Allah ni kadai da Muhammadu za ka yi wa rahama ta kuma kyale banda su <laughs> saboda ya ga yadda suka yi masa ni kuma yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kaga mu'amala ta hakuri ba kowa ne yake da ɗabi'a wani ba ɗabi'a sa akwai jafai in yi maka bauta sai ka yi ne sai Allah ya ce wa a'rif anil jahilin in ba za ka yi hakuri ba kauce ka ba da waje ka bashi kawai amma kar ka mayar da martani kai ma da wauta da wauta ba daidai bane ba daidai bane ah, in yayi maka wauta sai ka yi hakuri ka kauda kai in akwai damar ka nuna masa to sai ka bari a nutse yadda zai fahimta sai ka gwada masa ga yadda ake to sai sai ka ga ka koya masa ladabi da idaci aga wannan mutumin da izo wataƙila bai san cewa an hana kiran annabi sa sallama da sunansa ba la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dhum ba'dha kada ku san yadda kuke kiran shashin ku da shashin kaza ku kira annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana shi bai sani ba ya zo kawai yana tambaya waye muhammadu kaga ba shi to amma ya za a yi bai sani ba ne amma in yi nutsu sai a gaya masa ai ba a haka ga yadda ake yi Allah ma tabaraka wa ta'ala yana kira manzo Allah ya abin nan ya ayu annabi ya ayu rasulu haka Allah ya kira shi saboda haka da dalladari za a kira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anan kuma sai kuma sanana ta ce ayyukum ibnu abdul muttalib waye ibnu abdul muttalib a cikin ku domin manzo Allah sallallahu ana masa lakabi da ɗan gidan Abdul mutalib kakansa kenan tunda a gidan ya taso bayan mahaifinsa ya rasu to kenan ana iya jingina mutum wani suna wanda ya taso kamar sunan kakansa a madadin sunan babansa in an yi haka ba za a ce an yi kure ba amma dai a kira da sunan mahaifinsa Allah ya ce udu li abaihim huwa sato? inda Allah to amma a nan abin da aka saba ne da shi ya san shi da shi ya san shi bai san shi da wani suna daban ba so haka ya kira shi ne da abin da ya sani an gane ko ya kira shi ne da sunan da ya sani ko ya tadda manzan Allah sallallahu a salama cikin sahabbai yi ne ya ki shingida ya jingina haka akan hannunsa yana cikin sahabbansa wannan yana tawazu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama in ya zauna a cikin mutane kamar yadda ya tabbata hadisi har ma baka gane wane ne shi saboda shi ba a yi masa irin karagatan a sama shi in ka zo ka gan shi shine abin a'a yadda kowa yake na haka yake zama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma a cikin sa sai ya zauna yadda kowa ya zauna har ma wanda bakon ya zo sai ya tambaya waye a cikin ku annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda kamar shi kamar kowa ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma yana da kyau ka zama mutawazi a cikin mutane kar ya zanto dole kai sai ka fita daban dan kana da wani matsayi da wata ita ta daban dole sai an gane ka kai daban ne a'a wannan ba ladabi ba ne na musulunci matsayinka na farko shine matsayinka a wajen Allah inna inda Allah matsayinka a wajen Allah shine matsayi a wajen mutane ko menene ka iya samun matsayin yau gobe kuma ka rasa shi ka iya zamowa kaza yau gobe zan to ba haka ke ba saboda ka yi tawazu a cikin mutane ka duba har kishin gida yake a cikin mutane ya dan kishin gida har wanda izo yana neman wane ne ba zai dauka shi bane an gane ko an saba ganin shugabanni na ajamawa shi yasa da manzon Allah ta sallama eh, wasu sahabbai suka zo suna suna ganin ya fito sai su miƙe sai yi mamaki yace ai wannan ajamawa suke yi ajamawa irin farisa da rumawa to in shugaban ya zo ana sai kuma yiwu a miƙe sai ce me haka ce karku bana wannan ɗabi'a ce ta ajamawa musulmi ba su haka sai manzon Allah ya hana in ya fito a miƙe gaba ɗaya sai ya ce wannan ba ɗabi'ar musulmi wata ɗabi'a ce ta ajamawa su suke yi ajamawa farisa da roma wa'annan mutane su ɗabi'a suke babba na fitowa kuma duk sai a miƙe tsaye sai ya zama kuma sai a zauna wannan ba ɗabi'a shi manzo Allah ta san shi kar ku yi haka ya hana wannan saboda ne saboda eh, wato tawazu kankan da kai duk da girman matsayinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wannan ba Allah ya gabatar da tambayoyinsa da ya gabatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa shine ya tabbatar da shi akan abin da ya faɗa cewa Allah ne ce bi sallah biyar ce eh Allahumma na'am ya ba shi amsa kuma ya hada shi da Allah shi ma ce eh ina shaidar da kai Allah Allah ne yace Allah ne yace mi azumi Allah ne yace mi zakka kuma sai yace zakka a karba daga wajen talakawa mu a bayar gawa da wajen mawadatan mu a bayar ga talakawa mu haka aka ce ayi ce eh zai cewa ba iya abin da ake ba zakka kenan ba ko ayi zakka ta ambata abubuwa da yawa amma dai wannan shine abin da yake mashahuri ko a karba daga wajen talakawa masu mawadata a bawa talakawa ya tabbatar da shi akan haka cewa eh yace masa tabbas Allah ne ya ya umarni da waɗannan wannan bawan Allah a ƙarshe sai yace mai amantu bima ji'ta bihi nayi imani da abin da ka zo da shi kenan ya yarda da abin da ya ambata sannan kuma sai yace to ni fa dan sako ne ma na zo ne in karɓi ilimi in kai wa al'ummata malamai suka ce to a wannan ma yana nuna cewa a mutum ɗaya amini in ya zo da ilimi ana karba mutum ɗaya amini in ya zo da ilimi ana karba shine ake cewa al'ahad a ilimin hadisi a hadis al'ahad hadisin da aka rawaito daga mutane wanda yake ba mutum ɗaya mutum ɗaya tunda amini ne an gamsu abin da ya faɗa gaskiya ne sai a karba ga wannan bawan Allah ya ce shi wakili ne na mutanensa kenan zai je kai musu labari kuma sun aminta da shi duk abin da zai je faɗa gaskiya ne saboda haka sai a karɓi maganarsa cewa shi wakili ne na mutanensa da ya baro a baya kuma ya zo ne ya karbi ilimi domin ya kai musu bayani game da hakikanin abin da ya koya a nan ko kuma ya tabbatar aka gaya masa to zai ɗauka ya kai wa mutanensa a matsayin shi shaida ne na abin da aka koya masa zai kai ya koya musu saboda haka mutum in ya zo da shaida adali za a karba amintacce ga zama nan ya faɗi magana kuma an karɓe ta to lokaci ya yi a wannan babi ba mu gama karanta hadisan ba amma za mu dakata insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu kare shi akwai hadisai guda uku a wannan babi abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi tuntuba arshi Allah ta'ala ya yi mana afuwa muna roƙon Allah ta'ala muna tawassuli da sunayensa kyawawa da tsohon sa madaukaka Allah ya ba mu kwanciyar hankali da aminci a kasar mu dukan bala'i Allah ya yi mana da musibu wannan fitintun da suke yawa wannan kasa Allah ta'ala ya nuna mana karshen su Allah ya ba mu shugabanni nagari Allah ta'ala ya yi mana afuwa bisa kurakuran mu Allah ya ba mu ikon gyara halayen mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum